hanyoyin sada zumunci da ake tsakanin ƙasa da kasa a jiya an fafata wasanni kamar haka ga inda sakamakon wasan ta kaya bayan tashi daga wasan kasar finland 'yan ƙasa da shekara 21 sun doke ƙasar salbeniya da kwallo ɗaya mai ban haushi indiya ta samu nasara akan Namfel da kwallo biyu da babu yayin da Malaysia suka tashi kunnen doki ɗaya da tsakanin su da Filda United. Uzbekistan kuwa ta doke kasar Thailand da kwallo biyu da babu. Ukraine 'yan kasar shekara 21 sun samu nasara akan Montenegro da kwallo biyu da ɗaya sai dai kungiyar kwallon kafa ta Ukraine manya sun sha kashi ne su kuma a hannun Malta da kwallo ɗaya da babu. Isra'il kuwa sun tashi can jaras ɗaya da ɗaya tsakaninsu da Moldova yayin da Denmark su ma suka tashi can jaras ɗaya da ɗaya tsakaninsu da ƙasar Germany Qatar sun tashi biyu da biyu tsakaninsu da korea yayin da Bahrain ta sha kashi a hannun Palestine da kwallo biyu da babu kasar algeria ko ta doke kasar gini ne da kwallo biyu da daya a yau kuma za a ci gaba da fafatawa a wasan na sada zumunci kasa da kasa inda kasar japan za su barje gumi da kasar syria china za su fafata da kasar philippines yayin da hong kong za su fafata da kasar jordan har ila yau kungiyar kwallon kafa na kasar lebanon za su fafata da kasar india czech republic za su fafata da estonia za su fafata da slovenia yan kasar shekara 18 kasar iraq za su fafata da kasar south korea italy za su fafata da kasar uruguay sai bolivia za su farje gumi da nicaragua yayin da spain za su fafata da kasar colombia za a fara buga wasanni ne tun daga misalin karfe 11 na safe har zuwa karfe 8 da rabi na dare agogon najeriya nijar kamaru da kasar chari a tarayyar najeriya kuwa bangaren premier league na shekara 2016 zuwa 2017 a yau za a buga wasan tsakiyar mako na mako na 23 shooting star a gida za su karɓi wakuncin kano villas lobby za su fafata da mountain of fire a miracle na lagos ifan uba za su farje gumi da abs abubakar bukola saraki Niger Tornadoes ko za su fafata da Rivers United yayin da Elkanim a gida Maiduguri za su fafata da Enugu Rangers. Nasarawa United za su fafata da Katsina United. Abia Warriors ko za su fafata da Remo Gombe a Gombe za su buga da Eyimba. Plateau United a Jos za su buga da Sunshine. Za a buga wasan ne da misalin karfe 4 na yammacin yau din nan. ragogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chad a bangaren saye da sayarwar 'yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da kasar Ingila ta ware fan miliyan 50 domin ganin ta sayo dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa na Lyon mai suna Alexander Lacazette dan shekara 26 inda kungiyar ta ce za ta ke biyan fan dubu ɗari biyu a duk sati a matsayin albashi ita kuwa real madrid ta shiga sahun zawarcin dan wasan gaba na monaco mai suna manfred ɗan shekara 18 wanda kungiyoyi da dama daga ƙasar ingila ke neman dan wasan liverpool kuwa ta saka fan miliyan 52 don ganin ta sayo dan wasan real madrid mai suna james rodriguez ɗan shekara da biyar da haihuwa manchester united na dab da sayan dan wasan gefe na inter milan mai suna evan dan shekara 28 shi kuwa malu lukaku na kungiyar kwallon kafa ta everton ya ce har yanzu bai fidda matsaya ba na ganin kungiyar da zai koma a bana inda kungiyoyi da dama suke sha'awar dan wasan da ya koma kungiyar a kakan wasan bana cikinsu har da tsohuwar kungiyarsa ta chelsea huta lafiya